Hanyar Adalci Darasi na saba'in da biyar Ubangijin ɗaukaka Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fafinta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Masu yin wannan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce cikin nazarin littafin bishara, mun je da Yesu almasihu ya buɗe danon mutumin da aka haifa makaho, ba abin da ya buwa ya ga Yesu, shi ne ainihin kalmar Allah, wanda ya bayyana a duniya a kamannin mutum shi ya sa Yesu yana da iko bisa kowane abu a duniya, wato bisa iska da teku da aljanu da cuce-cuce da mutuwa, duk inda Yesu ya tafi, sai taron mutane sun matsa masa, amma kaɗan daga cikinsu ne sun gane kowane ne shi a bisa gaskiya, sun ɗauke shi annabi ne, amma ba su gane dukan allantakar Allah ta kasance a gare shi ba. ba su gane Ubangiji Yesu ya cika da hasken ɗaukakar Allah ba, ba su san yadda ya ɗan bayyana wannan daraja wata rana a sa'ad da yana bisa dutse tare da uku daga almajiransa ba. Yanzu bari mu koma wurin Lanjila mai tsarki, littafi ya ce, Luka Sura tara, wata rana Yesu yana addu'a shi kaɗai, almajiransa kuma suka zo wurinsa, sai ya tambaye su ya ce, Wa mutane suke ce da ni, almajiransa suka ce masa, waɗansu suna cewa, Kai ne Yahaya mai batisma, waɗansu kuma suna cewa, Kai ne annabi Iliya, har wa yau waɗansu suna cewa ɗaya daga cikin annabawan da ne ya tashi, ya ce masu, Amma kufa, wane ne ni a ganinku? sai Siman Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu ɗan Allah mai rai, sai Yesu ya amsa masa ya ce, Kai mai albarka ne Siman ɗan Jona, gama ba mutum ba ne ya nuna maka wannan sai dai Ubana da yake cikin sama, bisa ga Mati Sura ta goma sha shidda. Bari mu ɗan dakata a nan, mu yi tunani bisa tambayar da Yesu ya yi ma almajiransa, wata rana da sun kaɗaita, Yesu ya tambaye su, Wa mutane suke ce da ni, almajirai sun amsa ma Yesu cewa galibin mutane suna tsammanin shi ɗaya daga cikin annabawa ne, sai Yesu ya sake musu tambaya cewa, Kufa, wane ne ni a ganinku? Ɗaya daga cikin almajirai wato, Simon Bitrus ya amsa ma Yesu ya ce, Kai ne ya almasihu, ɗan Allah mai rai. Gaskiya, Yesu ya yi ma almajiransa muhimmiyar tambaya, wadda dole kowane ɗayanmu ya ba da amsa gare ta, ku da kuke sauraro a yau, a ganin ku wane ne Yesu, yaya kun ɗauke shi, ko kuna tsammanin shi ɗaya ne kurum a cikin sauran annabawa? ko kuwa kun yarda da Bitrus sa'an da ya ba da shaida cewa Yesu shi ne almasihu ɗan Allah mai rai, wa kuke ce da Yesu, ko kun gazganta Yesu ne almasihu mai fansa wanda Allah ya alkalta tun da daɗewa, ran da kakanninmu Adamu da Hawwa'u sun yi zunubi, ko kun ba da gaskiya Yesu ne ɗan Allah mai rai, kalmar Allah, wanda ya sauko daga sama? Yadda kun dai sani, har wa yau mutane da yawa suna musun Yesu ne ɗan Allah, saboda mi, kawai saboda suna tsammani sunan nan yana nufin Allah ya ɗauki matar, ya haifi ɗa a wurinta, sunan nan ba ya nufin wannan sam, ɗaukakar Allah ta fi wannan, Allah ruhu ne, Ba ya haifuwa yadda mutum yake haifuwa. amma wannan bai hana Allah ya kira Yesu ɗansa ba, mun riga mun ba da misali game da wannan. A nan Nijar akwai wani baƙo daga ƙasar Ghana, ’yan gari suna kiransa ɗan Ghana, ko wannan yana nufin Ghana ya ɗauki mata ya haifi ɗa? A'a, ana kiransa ɗan Ghana ne domin ya fito daga ƙasar Ghana. Haka yake game da Yesu almasihu, budurwa ta haife shi, ko kamin haifuwarsa yana sama, shi ne kalmar Allah da kuma Ruhun Allah, wato ainihin kalma da ran Allah, Yesu kaɗai ne ya isa a kira shi ɗan maɗaukaki, domin shi kaɗai ne kalma wadda ke tare da Allah tun farko, wannan babban asiri ne, amma ya fi haka, babbar gaskiyar ce Allah ya aiko da ɗansa duniya ba kawai domin ya cece mu daga zunubanmu ba, amma kuma domin ya bayyana yadda yake. A nan duniya Yesu ya nuna mana halin Allah, duk wanda ya ga ɗan ya san yadda Uban yake, duk wanda ya dubi Yesu ya san yadda Allah yake, ana kiran Yesu ɗan Allah domin ya fito daga wurin Allah, domin yana kamar Allah, domin kuma shi ne ainihin kalmar Allah da Ruhun Allah. Abokai, ƙamnatattu, ko mun ba da gaskiya ko mun ƙi gaskantawa, abu ya tabbata Yesu ne ɗan Allah mai rai. Yanzu bari mu ci gaba cikin bishara ta hannun Matu mu ji abin da ya faru bayan da Bitrus ya furta cewa Yesu ne almasihu ɗan Allah mai rai. littafi ya ce, Mati Sura goma sha shidda Tun daga wannan lokaci Yesu ya fara nuna almajiransa cewa dole ne ya je Urushalima, ya sha wuya iri-iri a hannun shugabannai da manyan firistoci da malaman dokoki, a kuma kashe shi, a rana ta uku kuma ya tashi. Sai Bitrus ya ja shi gefe ɗaya, ya fara tsauta masa yana cewa, Allah ya sauƙi, Ubangiji wannan ba zai taɓa faruwa da kai ba, amma Yesu ya juya ya ce masa, Ka rabu da ni, kai Shaiɗan, kai mai sa tuntuɓe ni a gare ni, gama kana tunani kamar mutum ne, ba kamar Allah ba. Ko kun ji abin da Yesu ya ce ma almajiransa, ya faɗa musu dole ya tafi Urushalima, ya sha wuya iri-iri a hannun shugabannai da manyan firistoci da a attaura, ya kamata kuma a kashe shi, ya tashi daga matattu a rana ta uku, haka Yesu ya shaida zai zubar da jininsa domin ya biya bashin zunubanmu. Sai dai Bitrus bai yarda ba cewa Ubangiji Yesu, wanda yake da dukan iko da sarauta, zai bar miyagun shugabannin Yahudawa su kama shi, su yi masa azaba, su kashe shi. saboda haka Bitrus ya ce ma Yesu, Allah ya sauƙi, Ubangiji wannan ba zai taɓa faruwa da kai ba. Duk da haka Yesu ya san ya shigo duniya musamman don ya zubar da jininsa haɗayar mai ɗauke zunubi, domin wannan ne ya ce ma Bitrus, Ka rabu da ni, kai Shaiɗan, kai mai sa tuntuɓe ne a gare ni, gama kana tunani kamar mutum ne ba kamar Allah ba. Yesu ya san dalilin da ya shigo duniya, ya zo ya ba da ransa ta hanyar zubar da jininsa domin masu zunubi, kamar yadda annabawan Allah suka yi annabci da daɗewa. Yesu ya zo domin alamar haɗayar rago ta cika a wurinsa, lalle masu sauraro idan kun tuna da abu guda kurum daga wa'azinmu yau, bari ku tuna da wannan, Yesu almasihu ya shigo duniya domin ya mutu tamkar haɗaya saboda zunubi, zunubi na da naku, in Allah ya yarda, darussa kaɗan nan gaba, za mu ga yadda annabcin Yesu game da mutuwarsa ya cika a Urushalima, daidai yadda ya faɗa. To, abokai, ko da shike waɗansu suna yin wa'azin da bai zo ɗaya da abin da Ubangiji Yesu da annaba suka yi annabcinsa tuntuni ba, hakikanin gaskiya game da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu ba ta sakewa. Allah kansa ne ya yanka magana cewa almasihu zai mutu bisa gice, ba mai canza abin da Allah ya yanka, Yesu ya yarda ya mutu mafificiyar haɗaya, ya yi shi domin yana ƙaunata, yana ƙaunarka, yana ƙaunarki, ba ya so mu hallaka. Yanzu za mu ga abin da ya faru sati ɗaya bayan da Yesu ya bayyana ma almaziransa cewa zai ba da ransa a Urushalima, littafi ya ce bisa ga Mati Sura goma sha bakwai, bayan kwana shidda, Yesu ya ɗauki Bitrus da Yakubu da ɗan uwan Yakubu, wato Yohana, ya kai su wani dutse mai tsawo inda suka kasance su kaɗai, sai kamanninsa ya sake a gabansu, fuskarsa ta yi haske kamar rana, sai rigansa da yasa suka yi fari fat. Luka Sura tara, ba labari sai ga waɗansu mutum biyu suna magana da shi, waɗannan mutum biyu kuwa, annabi Musa ne da annabi Iliya, sun bayyana da ɗaukaka, suna magana da Yesu akan yadda zai cika nufin Allah ta mutuwa da zai yi a Urushalima. sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ubangiji ya yi kyau da muke a nan wurin, idan kana so zan kafa bukkoki guda uku a nan, ɗaya domin ka, ɗaya domin annabi Musa, ɗaya kuma domin annabi Iliya. Yana magana kenan sai ga wani girgije mai haske ya rufe su, aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen ta ce, Wannan shi ne ɗana, wanda nake ƙauna, ina jin daɗinsa ƙwarai. ku saurare shi, da almajiran suka ji haka sai tsoro ya kama su sosai har suka faɗi ƙasa, sai Yesu ya zo ya taɓa su ya ce, Ku tashi kada ku ji tsoro, da suka ɗaga kai ba su ga kowa ba sai Yesu shi kaɗai da suke saukowa daga dutsen, Yesu ya ja musu kunne ya ce, Kada ku gaya wa kowa abin da kuka gani, sai ɗan mutum ya tashi daga matattu. bisa ga Mati Sura goma sha bakwai. Ko kun fahimci abin da ya faru bisa wancan dutsen mai tsawo, abu mai ban mamaki, mai ban shawa, mun karanta yadda kamannin Yesu, abin da mutane suna gani ya sake, fuskarsa ta haskaka kamar rana, tufafinsa suna walƙiya kamar haske fari fat. daidai farin haske mai tsarki mai ban razana, wanda ke haskakawa daga wurin Allah, yana kewaye da kursiyinsa a sama, yanzu yana haskakawa daga cikin Yesu, haske mai ɗaukaka wanda ya cika wuri mafi tsarki cikin alfarwa ta sujada a zamanin Musa da Isra'ilawa a jeji, daidai ɗaukakan nan tana cikin Yesu, amma mutane ba su ganinta amma domin wani ɗan lokaci kaɗan a gaban almajiran Yesu uku, Allah ya cire mayafi sai sun ga tsananin ɗaukarsa da ke a ɓoye a cikin jikin Yesu. Daidai lokacin nan, Allah ya aiko da annabi biyu daga sama, su Musa da Iliya, sun yi magana da Yesu a kan mutuwarsa a Urushalima, mun karanta kuma girgije mai haske ya rufe dutsen, muryar maɗaukaki ta fito daga girgijen cewa, Wannan shi ne ɗana, wanda nake ƙamna, ina jin daɗinsa ƙwarai ku saurare shi. Me yasa an yi wannan duka, don mi Allah ya aikata waɗannan ɗaukakakkun abubuwa a gaban su Bitrus da Yakubu da Yohana, ga dalili, Allah yana son ya tabbata ma shaidun nan uku cewa lalle hakika Yesu ne, madawwamin Ɗan Allah daga sama, ya kamata kowa ya saurare shi, ita ce ma'anar littafi inda aka rubuta cewa, Duk wanda ya girma ɗan ba ya girma uban da ya aiko shi kenan. Yohana Sura biyar aya ashirin da uku A da, Allah ya yi wa kakanninmu magana ta hanyoyi iri-iri da kuma lokatai daban-daban ta wurin annabawa, amma a waɗannan kwanakin ƙarshe ya yi magana ta wurin ɗansa, ta wurin ɗan ne Allah ya halicci komai da komai, shi ne kuma aka zaɓa domin komai ya zama nasa, shi ne hasken ɗaukakar Allah da kuma ainihin kamannin Allah, daidai yake kuma da Allah, yana riƙe da dukan komai ta wurin maganarsa mai iko. bayan ya tsarkake mu daga zunubanmu, sai ya zauna a sama a hannun dama maɗaukaki. Ibraniya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa uku Ku da kuke sauraro a yau, yaya kun ɗauki almasihu, ni kuke ce da shi, ko kun gazganta Yesu ne Ubangijin ɗaukaka wanda ya fito daga sama, ko kuwa kuna lissafta shi kamar ɗaya kurum wurin annabawa yadda da yawa suke yi a duniyan nan? Kamin mu yi ban kwana yau, bari mu ji waɗansu nasoshi daga wasiƙun manzannin Yesu, su Bitrus da Yohana, sun yi rubutu a littattafai masu tsarki waɗansu shekaru da dama bayan da suka ga ɗaukakar Allah ta haskaka daga cikin Yesu a bisa dutse. Manzo Bitrus ya rubuta, Ai, lokacin da muka faɗa muku labarin yadda Ubangijinmu Yesu almasihu ya bayyana da iko, ba ta tsuniyoyi da aka ƙaga da wayo muka bi ba, a'a, da idonmu ne muka ga ɗaukakarsa, a sa'ad da ya karɓi girma da daraja daga wurin Allah Uba kuma, muna nan a wurin, mun ji muryar Allah mai matuƙar daraja tana cewa. Wannan ɗana ne da nake ƙamna, zuciyata tana jin daɗinsa ƙwarai, mun ji muryan nan daga sama da yake muna tare da shi a kan dutsen nan mai tsarki. Bitrus ta bi Sura ɗaya aya sha shida zuwa sha takwas Manzo hana ya rubuta, Muna sanar muku ne yanzu game da wanda tun daga farko yana nan, wanda muka ji muka gani da idanunmu, muka duba, muka kuma taɓa da hannuwanmu, muna rubuta muku ne game da kalma mai ba da rai, wannan rai kuwa an bayyana mana shi, mun kuma gan shi, mun ga ɗaukakarsa, ɗaukakar da take ta makaɗaicin ɗa daga wurin Uba, yana kuma cike da alheri da gaskiya. Yohana ta fari Sura ta fari aya ta fari da aya biyu da Yohana Bishara Sura ta fari aya ta goma sha hudu. A ƙarshen bishara ta hannun Yohana, ya rubuta, Yesu ya yi abubuwan ban mamaki da yawa a idanun almajiransa waɗanda ba a rubuta a wannan littafi ba, amma an rubuta waɗannan ne don ku ba da gaskiya Yesu shine almasihu, ɗan Allah, sa'an nan kuma ta wurin ba da gaskiya ku sami rai a cikin sunansa. Bishara ta Yohana Sura ashirin aya talatin da aya talatin da ɗaya Ko wannan yana da wuyan ganewa a gare ku, Allah yana so ya ƙara muku basira game da gaskiyan nan mai ban shawa. Littafi ya ce, Mutumin da ba ruhu ne yake bi da shi ba, ba ya karɓan abubuwan ruhun Allah, don a gare shi wauta ne, ba ko zai iya gane su ba don ta wurin Ruhun ake ganewa, duk da haka muna maganar hikima ga waɗanda suka yi girma cikin bangaskiyarsu, sai dai ba hikima irin ta wannan zamani ba, ba kwa irin ta masu mulkin zamanin nan waɗanda suke shuɗewa ba, amma muna maganar hikimar Allah wadda take a asirce, a da a ɓoye take. wato, hikimar Allah da ya shirya tun kafin farkon zamanai, domin ɗaukakarmu. A cikin masu mulki na yanzu ba wanda ya gane hikimar nan, domin da a ce sun gane ta, da ba su gice Ubangiji Maɗaukaki ba. Kurintiya ta fari Sura biyu aya shidda zuwa takwas da kuma aya ta goma sha hudu. Bari Allah ya tabbata muku abin da muka karanta yau, da kuna jiran darasi na gaba, sai ku riƙa yin tunani bisa faɗin Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya furta bisa dutse, sa'ad da ya ce da Ubangiji Yesu, wannan shi ne ɗana, wanda nake ƙauna, ina jan daɗinsa ƙwarai ku saurare shi. Mati Sura sha bakwai aya biyar Allah ya taimake mu amin.